bani da nutsuwa a cikin sauki ba kulawa ba na gani bani da daraja bani da martaba baki na cewa ya sa a yi ba wani makara ne sosai wata kaji abin da na fuskanta tun da ka riga ka zama ɗan lele watan wai in ji masu iya magana suka cewa a kwana a hantsi sama ko sai mummuna kai ka zama dan gaban goshi ɗan lele ba ruwa sai ka gada dama da fitowa kai kana da matsala ni wani lele ka san abubuwa sun riga sun wara al'amura sun daidaita a gida mutum ne ce da kyar tumanin da tawo ba don gogo ba da kyar ta karɓar mukuli na samu da tawo isa wai kana nufin komai normal to alhamdulillah alhamdulillah ka dai san cewa ajiya ummi in ta zo sai ta caja ofis ɗin kowa ta tabbatar da cewar kowa ya zo komai yana nan an yi komai sannan take juya ta gaba da al'amuranta kai ka san ba za a caja naka ba shi kenan ba ruwan kaga ni ma nan tun ina hanya sai zabga min kira take amma na ki dauka ne saboda ba na so ta san cewa ban zo ofis din ba ka ki dauko ka daga ma ta ji me za ta yi dan gaban goshi ne ba kai wai kai sai ka ta wani dan lele dan gaban goshi me ne wani lele a ciki aiki ba ke yi tukun ha me a ciki to a akwai mitin da tuntuni za a zauna wala ta ce wai ba za a zauna ba sai ka zo dole kai ake jira sai kana nan sannan za a zauna mitin Ni ka ji makasudin da ya sa ma na bar ofis na to wajen ka da wai yaya to ka zo ne ka zauna a nan ko kuma me yake faruwa wai ashe kai baka ma zo ba sai yanzu ba matsala tunda dai na zo yanzu ai shi kenan ba ra garbar mu shiga ciki sai na dan kuma mu ne sosai mu soyayya shi ne silar so a so da soyayya sigar silar so Gugu, ah, gugu, lafiya, gugu so. Na'am. Annabi gogo ko gaya min gaskiya gogo ta rufa mun asiri dan Allah dan Annabi. Me ya faru? Gogo. Na'am. Na san idan Ayani ya yi min ƙarya. Gogo ke ba za ki min ƙarya ba ko ba haka ba ne? Na san ke ba za ki min ƙarya ba. Haka ne. Dan Allah gogo ki gaya min gaskiya. Inna Allahu Muhammadu Rasulullah. Gogo. Wannan. Wannan gogo ki gaya min gaskiya dan girman manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Gol ne ko ɓarawon gol. Wannan GN ne mai kyau. Gogo, ba haka nake nufi ba. Gol ne ko barawon gol? Na ce miki GN ne. Me ya faru? Gogo, ki daina magana akan GN dan Allah wannan. Kin gol ne ko barawon gol? Na ce miki GN ne mai kyau ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Me yake damu ki ne wannan yarinyar? Wallahi gogo, ayan ya yaudare ni. Ayan ya yi min ƙarya, ayan ya zubar min da mutunci. A kan me? Yanzu ki gaba baki sai ana ta dariya tun ɗazun nan. Naji ana Ƙawaye na na kira su zo su zo su taya ni murna. Na yi cikin shekara ɗaya kuma su zo su taya ni farin cikin abin da abin da mijina ya sayen min. Suna zuwa suka dinga dariya wai ɓarawan gwalle. Ya haba zuhura, haba zuhura. Mutunci na fa ya zube fito kana ta ba suke yi. Ba gane ce mun ba shi da kuɗi ba. shine ne kike wannan tashin hankalin kin ga saurare ni la ha ha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ba ki da hankali. Su kawai naki da suka zo suka zuka kike wannan tashin hankalin ai su ba su samu hakan ba. Kina ji na kin san maza ba su san gwal din mata ba har da Allah. Mace ita ta san haƙƙin kayan mata. Ba mamaki zuwa ya sayan gwal aka cuce shi aka damfare shi aka bashi a matsayin gwal. A'a a a Ayan ya sani. Ayan ya sani ya sani. Wallahi <laughs> Amma wa'annan yara zuwan ku ya zame mu masifa a cikin gidan nan. Ya zan yi da rayuwa ta wannan tashin hankali ban taba gani ina a cikin wannan masifar ba. Kalu ina lillahi wa inna ilaihi raji'un gidan nan ba zaman lafiya. ba zan tafi kira yaran nan dole da cikin gidan nan ya gyara wannan matsala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. muke da Me ya faru ne haka? Da kuma ina da duwar sabon da wata. So idan gana ruhina wani samun su Amma kuma ka san muna da mitin fa. Gaske. Ba don kai ba fara tuni an fara mitin ɗin nan. Amma sai ka zo min a haka? Ya kamata a ce idan ka zo gurin aiki duk tunanin ka ka tattara shi waje guda ka koma kan aiki ka abin da ya kawo ka. Haka. Gaskiyar magana mitin ɗin da za a yi yana da muhimmanci sosai. Amma in ka je haka ba za a samu abin da ake nema ba. to da Allah ranki da in ba damuwa a yi min alfarma don fita minti biyar kafin a fara mutum din na gama da wannan uzurin sai in dawo don dan ku samun dumami na ma'ana zan ku samun nutsuwa ok kenan ba damuwa to na gode sa saka da na gode akwai matsala a gidana gaskiya an kira wani daga gida na ji muryar gogo ta zura kuma kawai daga baya wayar <clears throat> ta yanke yanzu ni gashi ina tafa mun kira wayar sai katsewa take yi subhanallahi to me ke faruwa na kasa gane kashi amma ka wayar gaskiya gwarin je gidan ga me ke faruwa ba zan taba samun nutsuwa ba to ta yaya za a yi ka tafi kuma bayan kasan mitin yanzu an sa lokaci duk mutane sun babbar ofisun sun to wajen zama za a zauna mitin kuma ka ce za ka tafi sannan muna da kyakkyawan zaton wannan mitin da za a yi ma na ƙarin albashi ne kaga yana da muhimmanci a wajen mu sannan saboda kai aka yi zauna mitin ina aka ce sai ka zo kuma ka ce za ka tafi na ce mata ta bani minti biyar dama dan samu na fito na zo na ji me yake faruwa to kuma na ji bani da nutsuwa gaskiya waranta kai ka gaya mata da Allah tunda kai kana nan ka sanar da ita kawai gaskiya koma ka bata bayani Fatu idan an zauna mitin din nan da ni ba zan iya amfana da komai ba saboda zuciyata ba ta tare da ku ban san me zan iya cewa ba gaskiya ba ni da nutsuwar da zan iya zauna wani zaman mitin gaskiya ni gida na ya daidaita shine yafi min komai gaskiya to koma ka mata bayani ba zan iya ba gaskiya kai tun da kana nan ka shiga ka gaya mata cewa kawai na ta gaskiya an kun tashi da abin da aka tattauna in na zo na ji kawai a bar min message in na zo zan gani in Allah ya sa komai ai zan dawo insha Allah bari in je kawai ai tsananin so nake a soyayya mata miji sai adam ke soyayya ai tsananin so cika a soyayya ki so ne sosai mudin soyayya na san kina so na so na soyayya ni ma ina san ki so na soyayya dan tsana ta ciku-ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budu budi da makanike na sai na masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin makanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na gan mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama na saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Alaikum albarka. Na'am. Ya na ganka haka ina mashin din? Eh na taho saurin da nake da tayi na je har na bige da wani guri na dan dake ana abu bayan na tafi ashe tayar ta samu matsala. To shine na bayar a gyara. Subhanallah. Saboda na kasa samun nutsuwa. Muna ta waya da Zuhura kuma daga baya sai na juyar in na kira kamar tana yankewa. Daga baya ma kuma sai na juyar ma gaba ɗaya kashi. Me yake faruwa a gidan nan ne gogo? To gaskiya gidan nan yau ba lafiya. Zura ba lafiya. Tana cikin wani yanayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke damunta? Tana cikin gidan koko an kai ta asibiti. A'a. Ai ciwon ba na asibiti bane. Matsalar kai ne ka haɗa ta. Na yi iyayi na in shawo kan yarinyar nan amma abin ya fuskara. Don haka zuwanka shine yanzu mafita. Ka shiga ka je ka same ta, ka rarrashe ta, ka san abin da za ka yi ka gyara matsalar nan. Don Allah, don Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi ta a hankali. ba na son a samu wata matsala domin farin cikin ku shine farin ciki na kuna kwanciyar hankali kuna soyayya ku ina jin daɗi kanku ya haɗu to dan Allah kar a samu wata matsala ka shiga ka je ka same ta ka gyara wannan matsala ka ji ko Allah ya muku albarka domin damuwar ku ni ma damuwa ta ce amma haka ne da nake ganin kul a cikin farin ciki nake Ubangiji Allah ya muku albarka Allah daidaita wannan matsala ya sa ku gama lafiya la haula wala quwwata illa billah ali wannan irin rigima wannan irin rigima Zura. Zura. Zura. Zura dan Allah ki bude muku ko. Dan Allah ki bude muku. Zura. Dan Allah ki haƙuri ki buɗe Ayan Zura. dan Allah ne ba bacci ke ki daure ki gode min koko nan tsananin so ne kewa tsananin so ne kewa matata a so ake so a so so so da kewa ta aso aso ne aso ne soyayya muso juna mu damke soyayya na na san ka faɗa min da bakinka wannan menene kar ka sake min ƙarya menene wannan me ka ce sarƙa ce ta jiya me bambancin gl da gol me marabansu me bambancin GL da barawon Golayan? Ayan kai makaryaci ne. Ka yi man karya ka zubar min da mutunci a idanun kawaye. Ba gara ka ce man baka da kuɗi ba. In ka ce man baka da kuɗi zan ke lasta ka ne. Hakura zan yi. Hakura zan yi. Gara ka ce min baka da kuɗi. Daga shigowa ta gidan na tabbatar da cewa matsalar ni ne na haifar da ita. Tun ma kafin na ƙarasu. Amma ina so ki sani babu yadda za a nemi miki wani abu da gayya. Duk abin da na yi na yi shi ne don faranta miki rai. Ba don na so sami ki shi ba. wannan rana muhimmiya ce a gare ni ba zan so ne amfani da wannan rana na nuna na masoyiyata ba na san kina kokari tun da ganki a haka na san akwai damuwa abin takaici na shine ni ne ummul aba'isin samar da damuwa a tattar da ki dan Allah ki kuri ki yafe mu haka ne an yi tsammanin wata rana za ta zo ki bude baki ki kiran da suna makaryaci me sunanka akwai wani sunan da ya kamata na kira ka da shi bayan makaryaci babu ayhan babu babu babu kai makaryaci ne wallahi kayi mun karya me yasa ka mun karya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ga Allah idan na ce ba na cikin damuwa na yi ƙarya hankali na a tashe iki ban taɓa ganin ka a cikin wannan yanayin ba ka duba irin son da yarinyar nan take maka kuna son junanku kuna ƙaunar ku. yarinyar nan tun tana yan mitsitsiya take son ka mutane da yawa sun zo neman aurenta da sa'o'inta da wanda suka ɗan girme ta ta dage ta ce ba ta son kowa sai kai haka ne ƙoƙari na ga na haɗa auren ku yarinya nan ya ce ka duba marecinta duk duniya bata da kowa daga Allah sai ni sai kai mu ne gatanta bai kamata ka sata a cikin damuwa ba ka yi bakin ƙoƙarinka ka ga yarinya nan a cikin farin ciki domin farin cikin ku ne shine farin ciki na yanzu ka duba ka ga gidan nan gaba ɗaya ya zama wani iri wanda ba haka na saba ganin cikin gidan nan ba Gogo. Ba zan manta ba. Ni ma shaida Na san Zuhura tana matuka ƙoƙari kuma tana ƙaunata. Kuma ke ma kin san iya ƙoƙari na gurin gana na kyautata mata. Wannan shine karo na farko da irin haka ta taɓa shiga tsakanina da ita. Na iyakacin ƙoƙari na fahimtar da ita. Ta kasa karɓar uzuri na. Ba yanda zan yi kawai. Duk abin da ya faru na yi ne da in faranta mata rai. kuma aka zo aka samu akasi ina cikin matsananciyar damuwa matuƙa kin sani na shaida zura tana gauna ta matuƙa da gaske kuma gobe ke ma shaida cikin san na santa ba ni da kamata duk na girbe ta da shekaru da yawa daga lokacin da kika yi min bayani akan magana aure na da zura ban sake kallon wata mace a matsayin mace kuma gashi na zo na aure ta shekarar mu guda muna cikin farin ciki ga wannan aka ya zo girma ya zan yi matuƙar bata dawo daidai ba ba zan iya yin komai ba ki bani shawara gungu to an ce da kwai da dutse ma ana karawa wannan shine karo na farko to mu ɗauki wannan abun a matsayin ƙaddara Allah ya riga da ya ƙaddara wannan abun zai faru to mu ƙoƙarin cinye wannan jarabawar yanzu abin da nake so da kai ka je ka fita kafin an jima hankalinta ya ɗanyi sanyi zuciyarta ta mata sanyi sannan ka dawo idan ka dawo ka ci gaba da lallamanta har ta samu hankalinta ya kwanta ni ma kuma yanzu zan shiga insha Allah a matsayina na uwa a gare ta zan ba ta baki zan yi kokarin shawo hankalinta ka ji ko ka je ka fita Allah ya maka albarka <laughs> ne sakamın ya.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 Lemon Real Fresh na ki aina mu ne. Real Fresh a kamfanin Golden Sweet da ke lamba uku Ibrahim Taiwo birnin Kano. Don ƙarin bayani a tuntuɓe mu a lambobin waya.